Markus Sura takwas A kwanakin nan, sai taro mai yawan gaske ya sake haduwa, tun da ba su da abin da za su ci, Yesu ya kira almajiransa wurinsa ya ce musu, Ina jin tausayin jama'ar nan, don yau kwana uku kenan suna tare da ni, kuma ba su da abinci. In kuwa na sallame su su tafi gida da yunwa haka, ai, za su ƙasa a hanya, gashi kuwa waɗansunsu sun zo daga nesa. Almajiransa suka amsa suka ce, A daji haka, ina za a sami abinci da zai iya ciyar da mutanen nan? Yesu ya tambaye su cewa, Burodi nawa ne kuke da su? Suka ce, Bakwai. Sai ya sa taron mutane su zauna a kasa, da ya ɗauki burodi nan bakwai, ya yi godiya ga Allah, ya rarraba. ya yi ta ba almajiransa domin su ba mutanen suka kuwa rarraba musu suna kuma da kananan kifaye kaɗan ya yi godiya domin su kuma ya ce su ma a rabawa taron mutanen suka ci suka koshi har suka doki ragowar cike da kwanduna bakwai yawan waɗanda suka ci kuwa sun kai wajen dubu hudu sai ya sallame su nan da nan kuwa ya shiga jirgin ruwa da almajiransa ya tafi yankin dalmanuta farisiyawa suka zo suka fara gardama da shi sun so su gwada yesu sai suka roke shi ya nuna musu wata babbar alamar da za ta bayana ikonsa sai ya yi numfanshi mai zurfi ya ce don me ku mutanen zamanin nan kuke neman ganin alama akika ina gaya muku ba wata alamar da za a nuna wa mutanen wannan zamani Sa'a nan ya bar su ya shiga jirgin ruwa ya ketare zuwa wancan hayin almajiran yesu sun manta ba su kawo burodi ba sai guda daya kawai wanda suke da shi a jirgin ruwan yesu ya ja masu kunne ya ce ku kula fa kuma ku yi hankali da yistin farisiyawa da na iridus sai almajirin suka fara tare da juna suna cewa ko saboda ba mu da burodi ne ya faɗa haka da ya gane maganar da suke yi sai yesu ya tambaye su me ya sa kuke magana a akan baku da burodi ashe har yanzu ba ku gane ba ba ku kuma fahimta ba zuciyarku a taurare take kuna da idanu ba ku gani ba kuna da kunnuwa ba ku ji ba ba ku tuna ba ne a lokacin da na kakarewa mutum dubu biyar burodin nan biyar fa, kwanduna nawa kuka ɗauka cike da abin da ya ragu? Suka amsa cewa, Sha biyu. To, burodi bakwai ɗin nan da na wa mutum dubu hudu fa, manyan kwanduna nawa kuka tattara cike da gutsasarin? Suka ce masa, Bakwai. Sai Yesu ya ce musu, To, har yanzu ba ku gane magana ta ba? suka zo Betsaida, sai aka kawo wa Yesu wani makaho, aka roke shi ya taba makahon, ya kama hannun makahon, ya kai shi bayan gari, da ya tofa miyau a idanun mutumin, ya taba shi domin ya warkar da shi, sai ya tambaye shi ya ce, Kana iya ganin wani abu? Sai makahon ya daga kai, ya ce, Ina ganin mutane kam, amma kamar itatuwa nake ganin su, suna yawo. sai Yesu ya sake taba idanun mutumin, mutumin ya zuba ido, idanunsa kuwa suka warke, sai ya ga komai sarai, Yesu ya sallame shi ya tafi gida, ya ce masa, Kada ka koma ta cikin gari, ko ka bi ta cikin ƙauyen. Yesu da almajiransa suka tafi, suka shiga kauyukan Kaisariya Filibi, a hanya kuwa ya tambayi almajiransa ya ce, bisa ga faɗin mutane, ne wane ne? Suka amsa suka ce, Waɗansu sun ce kai Yohana mai baptisma ne, waɗansu kuwa suna cewa, Kai ne annabi Iliya, waɗansu kuwa sun ce, Kai ne ɗaya daga cikin sauran annabawa. Sai ya tambaye su, Amma kufa, wane ne ni a ganinku? Sai Bitrus ya amsa ya ce, Kai ne almasihu. Yesu ya ja musu kunne. kada su gaya wa kowa labarinsa a lokacin nan yesu ya fara koya musu yadda ɗan mutum zai sha wuya iri-iri shugabannin jama'a da manyan firistoci da malaman koyarwar musa za su kishi har a kashe shi bayan kwana uku kuma zai tashi da rai ya fada wannan magana a sarari sai bitrus ya ja shi gefe ɗaya ya fara tsawata masa amma Yesu ya juya ya dubi sauran almajiran ya tsawata wa Bitrus ya ce, Ka rabu da ni, kai shaidan, kana tunane kamar mutum ne, ba kamar Allah ba. Sa'an nan ya kira mutanen kusa, tare da almajiransa, ya ce musu, Duk mai son ya bi ni, sai ya ki kansa, ya ɗauki giciyansa, ya bi ni, gama duk wanda yake so ya ceci ransa, zai rasa shi. amma duk wanda ya rasa ransa saboda ni, da kuma saboda labari mai daɗi, zai cece shi, ina amfanin mutum ya sami dukan duniya a bakin ransa, mai kuma mutum zai iya bayarwa a maimakon ransa, duk wanda yake jin kunyata da kunyar maganata a wannan zamani mara aminci da kuma mai yawan zunubi, ɗan mutum ma zai ji kunyarsa a lokacin da zai zo cikin ɗaukakar ubansa. tare da mala'iku masu sarki.